kamar babu abin da ya faru tsakaninmu ta ce ya kika taho kika banne fa'iza kin ga abin mamaki babu wanda ya zo mana anya lafiya na kalle ta kawai na ci gaba da tafiya ta daga bisani ganin ta jeru da ni muna ci gaba da tafiya sai na ce ai ina ganin ummi tafiyan mutare ba za ta yiwu ba don ni nan zariya na nufa umma ta dube ni baki sake ta ce ki je zariya ki me ni ma cikin mamaki na ce da ita mutum da gidan ubansa har a tambaye shi abin da zai je yi ta ce ban fahimce ki ba amma ko ina dai za ki kafa ta kafar ki don yau wata haka haka nake ganin ki na ce haka haka kamar yaya na yi miki kama da mahaukaciya sabon kamu kenan ta ce allah ya baki haƙuri ni ban ce ba amma mu je sai a kai mu zariyar ko kuwa na dube ta da mamakin yadda ta manta mun samu saɓani a junanmu a raina na ce shin ummi kina tunanin za mu koma kamar da alhalin kina son makiyina ni da uwata to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci ban ce mata ko bai ba muka miƙe zuwa bakin titi mun yi tsayuwa fiye da tarabin awa babu tasi in ma sun gifta mu to a cike suke ban so zan yi wa ummi magana ba amma hakan ya zame min dole kawai sai na ce mu hau mashin tunda ba wasu kaya gare mu masu yawa ba hakan kuwa muka yi a sai ban ga kowa a harabar gidan baban kaduna ba babu motocin babu ko ɗaya babu yara ko ɗaya masu yi mana oyoyo idan mun zo tun daga nan gaba na ya so mafaɗuwa sai na fiddo kuɗi na bayo masu mashin muka ƙarasa bakin gate muka gaida malam hassan mai gadin gidan ya ce ku kaɗai kuke tafe har muna haɗa baki wajen cewa eh wallahi malam hassan ina jama'ar gidan suka tafi ne mantawa aka yi yau muke kammala makaranta babu wanda ya je mana daga giwa zaria har nan cikin kaduna ya ce kuma alamantawa kuka yi yau ake ɗauran auren zanira da alhaji aliyu wallahi baya ga wannan ban sake jin komai ba ban sake sanin inda kaina yake ba sai tsintar kaina na yi asibiti da ke cikin garin kaduna umina gefen kaina tana min firfita na so makokarin tuno abin da na ji wai ɗauran auren zanira da aliyu sai na fashe da wani kuka a cinyar momi ita ma ummi kuka take na tabbata kukan tausaya mana ne ni da yaya aliyu cewa take ya aka ya haka fa'iza garin yaya ni ban san zancen ba ya aka ya haka na ɗauka ke za a baiwa yaya aliyu sai na miƙe zambur ina layi na ce um ya zama dole in je giwa a yanzu nan dole ne in je giwa kada zanira ta ɗauka ina bakin cikin aurenta da yaya aliyu ne ta wuce haka a gare ni tashin mu tafi ummi ummi ta share hawaye ta miƙe halin da nake ciki ne yasa ban bambance motar suwa muka shiga zuwa giwa ba ashe mota alhaji mansur ce wanda ke be da mu da abokinsa tun daga kun amina har jabi road akan idonsu na faɗi kuma su suka kawo ni asibiti tare da ummi to a hanyar mu ta zuwa giwa alhaji mansur ya ce shin wace ce ita wannan zaniran da labarin auren ta ke sumar da fa'iza yake sanya ummi kuka magana tashi sai ta bamu dariya hanni da ke cikin hali na ni kayan zuciya ta ce duk wani bayani da zan yi maka a yanzu ranka ya daɗe ba za ka fahimta ba zanira yar uwanmu ce ta jini da ce to na haƙura da jin wace ce zanira sai na dawo ni dai fata na ummi don allah ki rinka shigar da ni kin ji ko in na kai ku yanzu juyowa zan yi sai sati mai zuwa zan dawo saboda zan yi tafiya zuwa jihar abia na san kafin lokacin fa'iza ta dawo daidai ni kan kallon shi ma ban yi ba fuskata na cikin cinyoyi na tunda na rasa yaya aliyu ai babu abin da zan nema a wurin ɗa namiji domin ko kusa ba zan samu mai hali abin so da irin kyakkyawar zuciyarsa ba addu'a nake a cikin zuciyata ya allah ka sanya min haƙuri da dangana ka bani juriya da ƙarfin zuciyar fitar da yaya aliyu haidar daga zuciyata ɗaiɗaikun jama'ar da na gani a haraba estate ɗinmu ya tabbatar min har an gama ɗauran auren zanira da yaya aliyu wayo allah ni fa'iza na rasa yaya aliyu kenan tabbas na rasa shin to na haƙura har ga allah daga yau na bar wa zanira yaya aliyu sunan allah ya julzalali wal ikirami nake taunawa a harshe da haƙorina babu shakka zuciyata sai ta yi sanyi illa jikina da ke faman karkarwa amma akan fuskata farin ciki ne bayyananne ni kadai na yi sallama falon hajiya domin na baro umi waje tare da su alhaji mansur wanda su da gaske suke neman iri suka zo gidanmu hmm, lalle iska na wahalar da mai kayan kara na faɗa cikin raina to gaba ɗansu 'ya'yan hajiya hadiza su goma sha biyar in ka ɗauki yaya rabi auta da ke kano maza goma mata hudu kenan duka suna zaune falon hajiya wanda yake makikin gaske suna tattaunawa ko akan menene oho ni dai na tsuguna na gaida su ɗaya bayan ɗaya sai ko hajiya ta ce yar albarka kuna raina wallahi yanzu nake cewa a je a ɗauko ku don ita kanta amaryar yanzu ta shigo daga tata makarantar ni dai na ce hmm raina na ce dole ki ce min yal albarka mana tunda kin san yankan bayan da kika yi min kin banni da cizon yatsa ai dole ki sa min albarka amma a fili sai na ce wallahi kuwa mun yi mamakin rashin zuwan kowa sai da muka je jabi road malam hassan ke gaya mana dauran auren yaya aliyu da zanira ake yi shi yasa ma ba mu damu sosai ba muka taho da kanmu kawai nan na miƙa wa babana kyaututtukan da na samu cikin leda da cek ɗin kuɗaɗen da na samu su baba suka shiga dubawa suna kwarara min albarka tun ƙarfinsu sai dai duk abin nan da ake na lura ya hawa na hankalci da duk motsina da na jajayen idanuwa na tana bina da kallon tausayi da ƙarfafa gwiwa fuskata cike da tausayi ta ce fa'iza duk wannan ramar ta mecece da faɗa tana taɓa ƙasusuwan wuyana da suka bullutso min da hannun damanta na yi murmushi na ce kai yaya hawa kin manta daga kurkukun jarabawa na fito ta yi murmushi kawai irin nasu na manya ba zato baba na ibi ya ce na yi zaton fa'iza ce za ta zamo matar aliyu duk sai kuwa ya tsit yana mai jinjina maganar sai ko hajiya ta buɗe baki a hankali ta ce na ibi ya dago ya dube ta cikin amsawa a natsanta ta ce ta ina fa'iza ta dace da aliyu baba na ibi a ɗan daburce ce ban gane ba hajiya sai ta yi murmushi ta ce abin nufi a nan shin fa'iza ba mace ce mai tsiwa taurin rai ginshira dagewa da jajircewa bisa duk abinda ta kudurta wa ranta ke ƙasasshiyar zuciya akan duk abin ta tsana ko mutumin da ta tsana ko halayyarsa da so wanda ya wuce hankali ga duk abin take so ba shin aliyu da zanira ba mutane ne masu sanyin rai ba da sauƙin zuciya saboda haka sun dace da juna za su zauna da juna lafiya za su ji daɗin zama da juna babu hayagaga amma halayen fa'iza ba kowane namiji ne zai iya zama da ita ba sai namijin duniya mai halaye irin nata ba mai sanyin rai irin aliyu ba ma'abocin juriya da ƙarfin jiki da na zuciya baki ɗaya amma in an haɗa aliyu mai sanyi da fa'iza mai tsiwa da jimurɗa ba kwa tunanin fa'iza ce za ta zama mijin aliyu ya zama matar saboda matsanancin son da yake mata wato ya zamo si yadda ta yi da shi kenan saboda gudun fitina ta da bacin ranta kasancewar shi mutum da bai son tashin hankali da hayagaga ko kankani kuna gani fatun yanzu duk abin da fa'iza ta ginda ya mishi baya iya tsallakewa duk ya lalace a garinta bini-bini yana binta kamar bi ta zai-zai to wace kalar rayuwa kuke tunanin za su shimfiɗa a gidan aurensu baya iya musu abin da ta ce baya iya tsawata mata in ta yi ba daidai ba tun suna yara nake hankalce da su to ina rayuwa aure za ta yi tsakaninsu ba tare da reni ya shiga tsakani ba aliyu da zanira kuwa da wuya za a ji kansu za ku ga irin rayuwar da za su yi ta namijin da ya isa da gidansa ko bayan raina za ku ce dama na gaya muku ne gaba ɗaya suka yi shiru suna masu jinjina maganar haka nima ina mai gazgata kowace kalma a cikin zancenta tuni na gane hikimar haɗa auren zanira da aliyu da tsohuwa mai tarin hikima da fasaha ta yi wato muddin na aure yaya aliyu ba zai iya lankwasa ni ba ko kaɗan saboda matsanancin son da yake mun tana masa gudun zama mijinta ce ne kawai gara ta bashi wadda zai iya da ita don son zamar da shi mai kima da ƙarfi a gidansa amma zanira halinsu ɗaya ba ta zafafawa cikin al'amuranta tabbas halayen zanira baki ɗaya irin na yaya aliyu ne haƙuri sanyin rai da sanyin zuciya abinda babba kuwa ya hango yaro ko ya hau rimi ba zai hango shi ba to sai dai ta wani bangaren hajja ta yi min bahaguwar fahimta don ni ina son yaya aliyu ne saboda kirkin shi halayensa da mutuncinsa da son addini ban taɓa tunanin in yi amfani da son da yake min in cutar da shi ko in mun aure in mai da shi mijinta ce ba sai na buɗe baki a gaban babanni na duka na ce hajiya kina da gaskiya a da kan mun so juna da yaya aliyu so ba na wasa ba sai dai daga yau wallahi na haƙura na bar mazanira da zuciya ɗaya zan kuma ci gaba da bin su da kyakkyawar addu'ar Allah ya karkatar da son da yake mun kanta ban ga laifinki ba hajiya Allah ya ba su zaman lafiya hawayen da suka shimfiɗo mun su suka sanya na miƙe na ya ɗaki a guje ina kuka wiwi yaya hawa ta taso za ta biyo ni ta rarrashe ni amma hajiya ta ce ta kyale ni kawai in yi kukan zuciyata za ta yi min sanyi kukan sabo ne da fitar su bayan na ci na a gado na share hawaye sai na jiyo zubar ruwa a ban ɗaki wanda ya tabbatar min zanira wanka take yi sai na ya kai ga abin da na jima ina fakon zanira don in ɗauka sai yau na hange shi cikin kwabar kayanta wato diary ɗinta na yi hanzarin ɗaukowa ban yi nawa ba wajen buɗe shafin farko ya nuna zanira ta yi rubutun nan ne tun muna jss wato ƙaramar secondary da ta rubuta ban san abin da ke damuna ba amma kamar son yaya aliyu nake in na yi la'akari da yawan tunaninsa da nake da mafarkinsa cikin baccina da kwaɗaituwa da son ganinsa akai-akai to me kenan hakan ke nufi sai na shiga buɗe sauran shafukan a gurguje duk yawanci abin da ya shafi ƙuruciyanmu ne sai wani da ya ɗauki hankalina wanda kwanan watan ya tabbatar min zanira ta yi rubutun ne ranar goma ga watan goma wato ranar da muka je area One ni da ita a zaria da ta rubuta dole in yi jihadin fitar da yaya aliyu a raina domin ina son shi ne a yayin da na fahimci zuciyarsa rayuwarsa ruhinsa da gangar jikinsa sun yi nisa a soyayyar 'yar uwata fa'iza fa'iza da zumunci ba su cancanci in yi tarayya da su a son komai a duniya ba yadda nake son fa'iza ba na son abin da zai so saranta na tabbata da fa'iza ta san ina begen yaya aliyu to babu abin da zai hana ta barin min. to zan ci gaba da lallamin zuciyata har sai ta mance da yaya aliyu in har fa'iza za ta iya mun wannan halacci to ni me zai sa na kasa in an yi duniya don rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga yau na cire son aliyu a raina domin fa'iza da na kawo nan sai na rushe da kuka sosai hawaye na zuba a kan littafin daidai lokacin da zanira ta buɗe ƙofar toilet ɗin ta fito kukan da ta tarar da ni ina yi ya ƙara tsuma raunananniyar zuciyarta sai ta tsuguna nan a bakin ƙofar ta shiga rera kuka ita ma muka taru muka yi ta yi kamar awakai cikin kuka zanira ta ce fa'iza ki yafe ni wallahi ban ci amana ki ba ban taba sanin yaya aliyu ne mijin da za a ɗaura mana aure ba da na san shi ne wallahi da na bar garin da in zauna in ga wannan rana wallahi ban san cewa yaya aliyu ba ne ban sani ba fa'iza ban san za a ɗaura ba sai na miƙe da azama da sassarfa na isa ga zanira muka rungume juna muka ci gaba da rusa kuka tare ba mai jin na wani na ce zanira kada ki ce haka kada ki ƙara faɗin haka zanira ban taɓa zargin ki da wannan ba mu ne muka yi kuskure kuskurenmu ne ne da yaya aliyu da muka yarje wa zuciyoyinmu muka ba su fili akan abin da suke so alhalin muna da masaniyar ko in ce mun kwana da sanin cewa babu auren soyayya a zuriyarmu muka bi ta kai muka taki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 ta sanya tariya sati biyu masu zuwa na biya sadaki dubu sittin ga lefe kuma da babanka ibrahim ya yi maka su hawa ya tura suka haɗu komai goben allah ya kai mu za su zaria wato gidanmu kenan don babana ne alwalin zanira aliyu na ibi a zauni ki bisa darduma daidai ka faɗin mahaifinsa amma sai gashi tsaye gaban babana ebi ba tare da ya san lokacin da ya yunkura ya miƙe tsayen